أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كلام بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل لك مغنى يوم muna sha bakwai ne ga watan jumada al'ula hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da daya ga watan daya watan januwari shekara 2021 daga wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausa inda muke kawo darasi cikin littafin a'malul qulub na babban malami Sheikh Salihul Munajjid wannan shine kuma darasi na biyar cikin wannan littafi bayan da malam ya kawo maganar ikhlasi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga tauhidi fita zuwa masallaci azumi yamun lairi sadaka da zikiri sannan akwai kuma aljihadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gaza fi sabilillahi duk mutumin da ya fice yaƙi dan addinin Allah ya ɗaga. walam yanwi bai niyyar komai ba illa iqala sai al'iƙal. Al'iƙal ita ce igiya wacce mutum zai kama hannun raƙumi ko wuyan raƙumi ya ɗauro da ita ka fita jihadi, amma niyyar ka ne, don ka samu koda wannan igiyan ne to falahu manawa kana da abin da ka yi niyya Mana duk abin da ka fita don daga addinin Allah da niyyar shi a ranka to wannan sakamakon ya ta'allaku da shi shi yasa za ku ko karantarwa masu karantarwa ke yi da wanda zai a ce don yana da ƙoƙari ko don yana da ilimi ko don kaza ko don kaza duka in ka tattara su ba wanda zai tsira idan an je gaban Allah sai wanda sanda yake karantarwa Allah ya gamsu ba shi da wata manufa kawai yana so addinin Allah ya ci gaba ne ne man qatala da ta kuna kalimatun al-ulya to fa huwa fi lahi sana abu na gaba akwai ittiba'ul janaiz bin janaiza so da yawa za ka ga an yi rasuwa wani zai yi ƙoƙari ne ya bi jana'izar ba don kuma saboda wanda aka yi rasuwar da shi yana da kusanci da shi kusancin da yana ganin ba ƙaramin matsala ba ne alaƙarsu da wani a ci a yi masa rasuwa bai yi jana'izar ba ka gani so saboda haka ya kamata mutane su gane jana'iza ibada ne kowa kake da alaƙa da shi za ka je masa jana'iza ka yi ƙoƙari ka je masa don Allah ne in ka riga ka je jana'izar kawai saboda ai wani ina da alaka da shi alakar da in ban je masa ba akwai matsala akwai matsala kuma ka je ka. Anin annabi sallallahu alaihi wasallama annahu annabi shi ya ce man ittaba janazata muslim wanda ya bi jana'izar wani musulmi imana bayan kai imani da Allah wa ihtisaban kuma ya zamanto ka bi da yi mata sallah da raka ta makabarta kana neman lada a gurin Allah wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha yana tare da jana'izar har aka yi mata sallah wa yufraga min dafaha ya bi ta aka gama binne ta fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn zai dawo da yankin lada guda biyu kullu qiratin kowane yanki na lada mislu uhudun kwatankwacin dutsen uhudu wanda dutse ne a tsawon shi haka a tsaye ya kai wajen kilomita goma sha uku sannan a tsawon haka dutse ne babban dutse ga wanda ya je ya gani wanda bai je ba Allah ya ba shi damar zuwa wa man salla alaiha wannan kuma ya tsaye mata sallah Sun thumma a sannan sai dawo qabla an tudfana gabanin abin ne gawar fa innahu yarji'u bi qiratin zai dawo da yankin lada guda daya wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na arba'in da bakwai fi kalamin salafi cikin malamai maganganun magabata kuwa laƙar tanabbaha salafus salihu magabatan na kirki sun faɗakar ila ahammiyatul ikhlasi zuwa ga muhimmancin cewa duk abinda mutum zai gina na ibada ya gina shi ya zamanto sasansa Allah yake nufi da shi ba a da cikin bayan karatun da suka yi li hadhihi al-ayat wal ahadith ga waɗannan ayoyi da kuma waɗannan hadisan fa a'tawhu sai suka ba ikhlasi sha'anan aziman wani irin sha'ani babba wa adraku khuturatahu sannan suka yi kokarin riskar maka da hatsarinsa idan aiki ya shiga babu shi wa ahammiyatahu da kuma muhimmancinsa a cikin aiki faƙad kanu sun kasance su malaman mu magabata yabtadi'una bil hadisi anhu suna fara karanta da ilimin hadisi da kowane da ilimin hadisi akan ikhlasi fi mu'allafatihim a cikin rubuce su kama bada al-bukhari rahimahullah fi bi hadisi innamal a'malu binniyati zaka ga al-imam al-bukhari yana fara kitabu bada'il wahyi da shi ya fara da ya gama kawo aya cikin suratul nisa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun har zuwa ƙarshe da ya gama ƙulla babun da wannan ayan sai ya kawo hadisin innamal a'malu niyyati sati biyu da ya wuce nayi daura a Kano mai suna abrazu tu'unil mu'asira fi jami'ar sahihi da bukhari a lokacin da muke dauran na jifa wa ɗalibai tambaya a kano na ce musu yana daga cikin fikihun da al'imamul bukhari ce da shi wajen ƙarfin istin istinbaɗin tsamun hukunci shi da ya bukhari da kansa shi ya zo ya zima bukhari babi muslim kuma da ka gani hadisan kawai ya zuba ba al'imamin Musulun ba ne ya musu babu buka al'imamun nawawi ne ya zo yau littafin al'imamun musulun babin da kaga an masa to in al'imamun Bukhari ya zo ƙulla babi wani lokaci malamai da yawa idan suka zo suka kalli hadisin suka kalli babu sai su rasa sanin menene alaƙar babin da hadisin wasu yadda suka karanta babin suka karanta hadisin za su tsallake kawai za su ce Allah wa a'ala to wannan yana cikin abin da al al-bukhari da yazo ya buɗe kitabu bada wahyi sai ya kawo faɗin Allah subhanahu ta'ala inna auhayna ilayka sannan sai ya kawo hadisin innamal a'malu binniyati to shine sai malamai suka yi ta ƙara wa juna ilimi menene alaƙar wato haniya da kuma ainihin wato wahayi mai alaƙar su alaƙar niyya da wahayi ta sai malamai suka ce akwai alaƙa ƙware saboda na farko zai kawo maka hadisin hirakar dogo maganan abu safiyan tafiye shi sha da yadda ya tambaye shi akan halin annabi ya masa tambaya guda tara da kuma amsa guda goma sha ɗaya to daga ƙarshe shi hirakar ya faɗawa abu safiyan ya ce shi da allah bai haɗa shi da wannan mutumin ya nufin annabi muhammad ya ce wallahi da sai ya koma ɗan riƙe masa takalmi kuma ya ce wannan mutumin da kuke ganin al'amarinsa ya fara kamar haka da wasa-wasa ya ce to sai ya mallaki duniya da baki ɗan kuma ya ce wa mutanen da ke gabansa ina muku wasiya ina ba ku shawara da za ku yi ƙoƙari ku bi wannan mutumin da kun zauna lafiya to lokacin da ya faɗi wannan magana sai mutanen sa suka zabura kowa yana neman kofar da zai fita ya gudu saboda su suna ganin magana ce da take da muni sai ce musu tsaya su tsaya ai maganan nan da ya faɗa ya faɗi ta ne don ya jarraba ƙarfin imaninsu da yadda suke rike da addininsu sai ce to yana da kyau ashe da ya fahimci da gaske suna rike da addinin su to in ka kalli zahirin maganganun hiratan za ka fahimci a lokacin in ba mutumin da ya imani da annaba ba a zuciya shi ba yadda za a wani nan maganganun su fita daga bakin shi ke yanzu kuma matsala ta mulki ya sa shi ɗaukar wani mataki sai malamai suke ta saɓani a kan shi shin yanzu maganganun nan da yana nuna shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne sai a imam bukhari ya kawo wannan hadisin sai ya kulla alaƙarsa da wahayi ta yadda yanzu hirakal da ake ta magana a kansa niyyar da duk ya mutu da ita a zuciyarsa a ta Allah zai tashe shi idan da ya faɗi wannan maganar a lokacin yana kuturce da musulunci cewa gaskiya ne a kan shi ya mutu to a kan shi Allah zai tashe shi shine alaƙar hadisin da babu sannan wannan hadisi al-Imam ya kawo shi da Muslim hadisi na 1907 amma lafazin da malam ya kawo anan na Bukhari ne duk mutumin da ya kalli rubuce-rubucen al'imamun nawawi za ka ga duk littafin da al'imamun nawawi a duniya za ka samu babu littafin da yake farawa sai ka samu wannan hadisin da shi yake fara kulla alaƙarsa ta magana don ya nabba da kai kyakkyawan niyya akan aikin da za ka gina na addini da wasu na ganin cewa lama al'imamun nawawi ga baki ɗaya shekararsa arba'in da wani abu a duniya ya batta yana cikin malaman da suka bar duniya ko aure ba su yi ba amma wallahi saboda albarka da Allah isa malayawai ya aiki yanzu za a baka shekara dubu na rinɗe da Allah ba za ka yi aikin da limamin nawayi ba ba ma wai ka yi aikin da ya yanzu wani ya karanta rubutun da limamin wai kawai yayi aiki shi yake da almajmu sharhu muhazzam shine littafin da yafi kowane littafi girma a fiqhun musulunci mujalladi talatin da wani abu da haka malamai suke ganin cewa sirrin da ya sa kaga Allah ya sama littattafan al-Imam an-Nawawi yanzu ba gidan da ba za ka samu akwai riyadus na ba na al-Imam an-Nawawi to da ka ana ganin ɗaya daga cikin sirrin da ya sa Allah ya sama aikin al-Imam an-Nawawi karbuwa shine akwai maganin ikhlasi ba mamaki al'imamun nauyi aikin da ya gina na addini kafin ya bar duniya ya gina abubuwansa ne don Allah shi yasa al'allamatul usaimin da ya zo yana sharhin arba'una hadisi ya ce daga kan al'imamun nauyi da ibn hajar ne tare da cewa a sha'ira ne a babin aƙida ya ce amma bai san wasu mutane a duniya da suka gabatar wa duniya alheri akan ilimin karantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamar waɗannan mutanen guda biyu in ji al'allamatul usaini to wannan shine muhimmancin wannan qala abdurrahman bin mahdi abdurrahman bin mahdi yana faɗa wata magana yana cewa law sannabtu kitaban fil abu-wabi. da zan rubuta wani littafi a cikin kowane babi لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب da kuma na ɗauko hadisin sai na umar na saka shi cikin kowane ainihin wato babi in ji abdurrahman bin mahadi wannan ya kawo cikin jami'ul ulumu wal hikam a mujalladin na ɗaya shafi na takwas a nan ya kawo wannan magana to shine malam yake cewa kama annahum bayyanu kamar yadda su malamai suka yi bayanin cewa annan niyyata ahamma min al-amal nafsihi ita niyya kyakkyawa kai kudurin niyya kyakkyawa a zuciyarka ta ma fa aikin kankin kansa saboda me qala yahya ibn abi kathir rahimahullah yake ta ta'allamu niyyata ku yi kokari ku koyar da kanku kyakkyawan niyya fa innaha ablagu min al-amal domin yafi kaiwa makura akan aikin saboda ita niyya kyakkyawa kudurinta kadai yana sawa ko baka zartar da aikin ba Allah ya baka lada idan an samu aiki kuma niyya ta lalace aikin kuma ya riga ya zama aikin banza ba shi da wani amfani shi yasa malamai suka ce da yawa zaka iya ganin aikin da asalinsa na lahira ne amma idan niyya ta lalace mai shi sai samu matsala a gaban Allah akwai aikin da zaka ka ga asalinsa na duniya ne amma mai shi idan niyyarsa ta kyauta sai kaga kuma ya tsira a gaban Allah ana samun irin wannan to da haka shine malam yake faɗa wannan maganan yaro cikin hilyatul auliya li abi nu'aib a mujalladin sa na uku shafi na saba'in, da kuma jami'ul ulum wal hikam a shafi na 13 wa qad kana al ulama malamai sun kasance wa akiduna suna karfafawa ala ahammiyati wato alal ihtimami akan kulawa bi alimin nasir al wajen karantar da mutane ikhlasi shine duk abinda mutane za su gina ya zaman sun gina shi dan Allah to malamai suna kulawa akan wannan kwaran gasken gaske to shine malam yake cewa yaqulu ibn abi hamza ibn abi hamza yana cewa dittu nasu Lau, annahu kana min al-fuqaha man laysa lahu da a ce akwai daga cikin malaman musulunci wanda ba shi da ainihin wato shuguli illa an ya alaman nasa maqasidahum ko illa an yu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim sai dan ya sanar da mutane manufofinsu a cikin ayyukansu wa ya sannan ya zauna littajirisi don karantarwa fi a amalin fi a'malin niyyati wajen aikin niyya laysa illa li annahu ma utiya kathirun min an-nasi yace dan ba dan komai saboda ba abinda ake zuwa mutane ta wannan kofar su samu matsala illa min qibla tajii zalika sai wajen abin da ya shafi tozarta kyakkyawan niyya lokacin da za su yi ainihin wato aiki shi yasa za ku idan ka fara aiki da niyyar ka gama idan kana da kyakkyawan niyya kuma baka gama aikin ba Allah sai ya baka cikakken lada kafin ka gama aiki ka zo ka dora harsashin masallaci kana so ka gama Allah ya sani da niyyar ka kafa aikin ka gama ka fara inda Allah zai dauki ranka ko baka gama aikin ba Allah sai ya baka cikakken ladan cewa ka gama aikin to shine malam yake cewa wa fil wa fil jihati al muqabil ta dai bangaren kuma fa inna Allah zamma ahlar riya'i Allah ya zargi ma me yake faɗa akan su su ma abutariya ga abin da yake faɗa wallazina yuriduna bi a ad duniya da waɗanda suke nufin duniya da aikinsu? Allah subhanahu wata'ala ya zarge su da abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa wa bayyana aqibatahum kuma Allah yayi bayanin ƙarshen su فقال عز من قائل الله يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها دم متمن da yake nufin rayuwar duniya da kwalliyarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa sakamakon aikinsa a cikin ta fiha a cikin ta suna ba za a tauye su ba amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa innan sunu wa inda basu da wani sakamako a lahira sai wuta sannan wahabi tsama sana'u duk abin da suka aikata a cikin ta ya lalace wa batilun ma ya amalu sannan aikin su banna ne to idan kana aikin da ya kamata ka samu lahira sai ka ƙi sai ka yi shi don ka samu duniya to baka isa ka samu duniyar yadda kake so ba kuma yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta sai ka ɗauko wannan ayar ka haɗa ta da ta gaba shine wa ƙala ta'ala Allah ya ce man kana yuridul ajilata duk wanda yake son magaggauciya za ka je ka shiga kungiya ta tsafi ko za ka je kai alaka da malaman tsubu za ka je ka shiga harkar siyasa ka saki Allah za ka je harkar kasuwa ka saki Allah aikin gwamnati ka saki Allah kana neman duniya ta kowane hali a cikin ta Allah yake ce da lahu fiha za mu gaggauto maka da rabanka a cikin duniya sai ya ce ma na sha'u ga wanda muka ga dama liman nuridu ga wanda muka yi nufi duniyar ko ka saki Allah ka tafi neman ta Allah ya ce ma na sha'u ga wanda muka ga dama muka yi nufin ya same ta da Allah baka sha ganin wasu sun shiga kungiyoyin tsafi ba don su yi kuɗi kuma ka su rufin asiri eh saboda duniyar ba yadda suke so su same ta suka yadda Allah yake so su same ta haka suke samun ta shine ma na sha'u man nuri yanzu baka ganin wani yanzu yana da alaƙa da malaman tsibbu kai baka da alaƙa da su amma ka fi shi kwanciyar hankali da rufin asiri saboda me saboda ƙa'idan ma na shauliman nuri yadda Allah ya ga dama yi nufin ya samu duniya shi yasa ba zai iya tsallake shi yasa malamin ashari ke cewa wato a menene yake faɗa wai a tsima'uka layi wuce kamar da hulƙada di yadda kake da tsananin kwaɗayin sai ka samu abu abinda Allah ya riga ya hukunta cewa kuma ga shi abinda za ka samu wannan kwaɗayin naka bai sai da tsarin Allah ba shi ne ma na sha'u liman nuri buɗa ta gani idan a harkar siyasa ne haka za ka gani in harkar kasuwanci sai ga wani ɗan kasuwa yana harkar kasuwanci yana rike da kuɗi ya yi ƙoƙarin lizimta wa kansa bin dukkan Allah bai saki layi ga wasu kuma suna da kuɗin su da suka saki hanya kuma ba su fi shi kuɗin da rufin asiri ba saboda ƙa'ida na ma na sha'u liman nuridu sannan Allah ya ce sun maja'alna da hu jahannama sulaha sannan za ka ci ka sha sai mun zo mun babbaka mutum da rahannama zai zama to mazmumar zai shige ta yana abin zargi madukuran yana abin nisantawa daga rahamar Allah shi yasa kullum muke faɗawa mutane muke ce musu da yawa daga cikin mutane idan suna neman sa'ada ina ne hankalinsu zai kwanta ina arziki yake sai suka ɗauka waɗannan abubuwa na rayuwa na ma'addi a nan yake kana iya ganin wani da ƙaramin gida wani da babban gida amma mai karamin gidan ya fi shi kwanci hankali kana iya wani wani da babban mota wani da mota matsakaiciya amma mai karamin mota ya fi shi kwanciyar hankali so da ka su waɗannan abubuwan sababi ne da ke sa a samu sauƙin rayuwa amma ba su ke sa a samu sauƙin rayuwa ba gwargwadon yadda kai ƙoƙarin ka ɗabbaka dokar Allah akan ka gwargwadon yadda Allah zai kyale ka ka zauna lafiya gwargwadon yadda ka yi fito na fito da shi gwargwadon hanyoyin da zai haɗaka da tashin hankali jiya na faɗa na ce cikin kwanan nan na tafi in je in dubo wani asibiti bai da lafiya yake ce mun akwai abokinsu ya rasa sanin mai abokin yi wa Allah ya ɗibi yaransa ya tura ku ƙasar waje ya kashe musu mutum biyu kuɗi ya kai naira miliyan ɗari da sittin amma haka suka gama zama suka dawo ko takardar tsiri ba wanda ya dawo da ita kaga jarrabawa ne musiba ne matsala ne to shi yasa wasu sai suka yi wahami sai suka ɗauka cewa abin yana da alaƙa da manyan gidaje abin yana da alaƙa da manyan motoci abin yana da alaƙa da sef na kuɗi a gidan shi ga sef na dala akwai akwai na dinari akwai na dirham akwai na euro akwai na pound wasu sai suka ɗauka abin yana da alaƙa da abinci ne mutum ya zo zai ci abinci ga an aje masa kwano wajen goma sha takwas shi kaɗai ya ci wannan ya ci wannan ya tsakuru wannan ya tsakuru wannan wasu sai suka ɗauka yana da alaƙa da kayan da mutum yake sawa ne wasu suka ɗauka yana da alaƙa da ƙasashen da yake zuwa ne duk wannan ke sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali a rayuwar shi akwai wanda duk za su gama wannan sun cin sun sha sun sa mai kyau ɗin sun tsallaka can sun shiga can sun tara amma ana gama rayuwar Allah zai ce inna ladaina an kala wa mu kuma a gurin mu akwai sasari da mari da sai mun daura mutum da shi inda Allah sannan wa ta'aman gustati wallahi sai mun ba mutum abinci ma'abucin makwara sannan wa azaban alima ga kuma azaba mai radadi to don haka sai Allah ya dunkule kawai ya ce duk mutumin da yake neman rayuwa mai kyau to tana ƙarƙashin imani da aiki imani da Allah ne da kuma aiki mai kyau wannan shi ne kaɗai kawai wani yayi yayi da ka tafi kana neman ina za ka samu sauƙi ba za ka samu buwan da وقال تعالى الله يقارب شو من كان يريد حرث الآخرة يكي نيما ساكمق اللاهرة نزد له في حرث إذا وقال عمستكين ساكمق نسا ومن كان يريد حرث الدنيا يكي نيما ساكمق الدنيا نؤته من هذا مباشد ساكمق أما يسني وما له في الآخرة من نسب ألا شرع باشد ولا رب شيء فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا wa ma lahu fil akhirati min ba wani rabo kawai yana neman hasara a duniya ne amma shi musulmi abin da ake so ya zama to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ya baka hasana a duniya sannan ya baka hasana a lahira wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna akwafa ma akhafu alaikum mafi jin tsoron abin da nake jiye muku tsoro akwai ashirkul asgar shirka karami qalu ya rasulullahi sabai suka ce wa mashirkul asgar to wani shirka kake nufi karami ya rasulullahi qala sai annabi ce musu arriya riya sannan riyan ita kanta ta kasu gida biyu akwai riyar da haddinta yana kaiwa ga fitar da mutum daga addinin musulunci amma bai sani ba يقول الله تبارك وتعالى ألا ذيكي يوم القيامة لنا القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم إذا أنساك ومتاني دعيك لسكي سيأتي اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا بكايا أيكي ودمتاني سجني سيبا مكا idan an tsaya gaban Allah Allah ya biya wanda zai biya sai kalle ka ce ka wanda duk kai aikin a duniya don su yaba maka su ce mutumin kirki ne ka je wasu baka sakamakon Allah ya ce fanzuru ku duba ku gani halta ta duna inda hun da za'an annabi ya ce ku zuwa ku gani wanda duk kai aiki don ya yaba maka ya ce kai mutumin kirki ne in an je lahira yana da abin da zai baka da kai da shi ko daga kun tashi tsirara kowa ta kansa yake Allah ya ce wala qad ji'tum munafirada dama ɗaya ɗaya kuka zo duniya duk nan kowa da ka gani ko maman mutum ɗaya babansa ɗaya ko ɗan biyu da ake cewa Hassan da Hussein ba sa zuwa lokaci ɗaya dole ɗaya ya yana ɗaya sai ya riga fitowa Shi ne fura daɗi sannan ba wanda ya zo da kaya a jikin shi to da kai da mutum an tashi sun dulmin duk Allah kuma ya ce wala yasalu hamimun hamima aboki zai tambaya a yi bas kuma za ka ga mutum zai gane ka za ka gane wannan wane ne ha shi ma ya gane wannan wane ne amma Allah ya ce yau mai sirrin min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibi li kulli mar'in kowa ta kansa kawai yake to wanda bai iya tsina nama kansa ko ya zai tsina nama wa abu ba zai tsina nama ba shi yasa wannan aiki da muke na addini zaka ga in kana so ka hutar da kanka farko ka gina shi cewa aikin Allah ka ke. shi yasa za ka gaba wanda zai fusata kaka ka bari amma maslaha tana ta in kana karatu anan ana samun matsala sai ka bari sai ka koma wani guri kamar yadda za ku ga mutane abubuwansu na duniya ko suna samun matsala ba sa bari ka taɓa ganin wani yana kasuwanci ya rufe shagon ya ce billahi tun da zai duk ƙoƙarin da yake ba a gani ya rantsa da Allah ya daina kasuwancin ka taɓa gani don kaga mutum ya ci ya daina to aikin Allah ne ce tun da dai duk kokarin da yake ba a gani to billahi lazi ya ma daina aikin amma baka taba ganin wani yana neman harkarsa ta duniya ba ya zo ya dawo ya zauna ya ce ya daina kasuwancin da neman kuɗin gaba ki da aka ce wani ne faru ya ce tun da dai duk kokarin da yake a gani ba sa gani to wallahi neman kuɗin ba ya daina ka taba gani ba a yi don ba za ka iya rufe harkarka ta duniya ba saboda kana samun matsala da bai kamata harkar addini ka rufe ta baka sai ka daina don kana samun matsala amma wannan zai faru ne in ka riga ka gina cewa dama tun farko Allah kake nufi da abu to shi ne malam ya ce fa ya al muslim ya kai musulmi iqtal li nafsika tariqan ka zabo wa kanka hanya min hadir tariqain daga cikin waɗannan hanyoyin guda biyu imma tariqul ikhlasi ko dai ka zaɓar wa kanka hanya ta ikhlasi lillahi wa qaddi wajhihi bi ga Allah da kuma fara duk abin da ka yi na aikin da'a kana neman ka samu yadda Allah da shi wa in ma tariqur riya wa iradatid duniya ko ka zaɓar wa kanka hanya ta kana so kai aiki don mutane su yarba su ganka su ce kai mutumin kirki ya rage naka kuma dama Allah ya ce balin insanu ala nafsihi basira kowane dan adam ya san kanshi duk wanda ke aiki manufarsa Allah ne Allah yake so ya ba shi Allah ya riga ya san wanda kuma gayarsa ta aiki mutane yake so su yaba masa da akwai wani mana ana aikin addini tare da shi haka ba ka samu matsala ka gani aka ba shi hakuri aka ce ya dawo ya ci gaba da yi ya ce wai dole sai ni na je na ba shi haƙuri na ce ku tambaye shi da yake aikin ni yake wa ko Allah yake wa idan Allah yake wa ya ci gaba in kuma ni yake wa ya bari wallahi dai da ni ba da zan tsina na shi yasa al-allama al-albani yace inna irda an-nas gayatul la tudra in ka gina aiki kace neman yaddan mutane take fage ne yana da mugun fadin da ba za ka iya kai karshen shi ba shine babban matsala wa alam ka sani annan nasa yub'asuna ala hasbi niyyati kuma wallahi ka sani mutane za a tashe su ne kun gwargwadon niyoyinsu qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa wannan hadisi ibnu maja irwaito shi hadisi na 4229 al-allamatul albani ya inganta hadisin cikin sunan ibnu maja cewa inna ma yub'asun nasu ana tayar da mutane ne ala niyyatihim akan niyyarsu ku duba ku gani kafin Allah ya faɗi waccan maganan ya ce balil insanu ala nafsihi basira ba sai da ya rantsuwa ba ya ce la uqsimu bi ina rantsuwa da tashin alqiyama wala uqsimu bin nafsin lawama ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta sai Allah ya ce aya Allah na allan najma izama wai dan adam yana tsammanin idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba Allah ya ce to in yana wannan tsammanin bala wannan magana ba haka ba ne ƙadirina ala ala'annu sauwiya muna da iko menene banana wannan zanen na hannu fa shine banana yanzu ba ana katin ɗan ƙasa ba me yasa idan ka je wajen katin za su ce sai ka saka hannunka duka ka yi tamfirin saboda kamala ka ce daga Allah shi shi kadai wannan ba wai ɗan adam ɗin ba wannan zanen na hannunka shine banana Shi ne Allah ya ce ba kai ba wannan zanen na hannunka ba sai Allah ya dawo maka da shi yadda kake ta me ta ya faɗa haka saboda wannan hannun nawa wannan duk taron mutanen duk duniya ne kaɗai nake da irin shi duk duniya ba mai irin shi sannan na hannun dama daban na hannun haguwa wannan yasa turawa suka gane cewa in ka dai za ka abu ka sa hannunka duk da ka dawo kan wani abu ka dafa na'ura ta ce kai ne to wallahi kai ne don duk duniya ba mai irin naka dole ka yadda cewa za a mutu za a tashi idan dan adam zai zama to yana da irin wannan fasaha tun a duniya to tun da kaga Allah ya ce maka bala na ala an nusawiya to a karkashin nan ne gaba ya yace balil insanu ala himi dan adam ya fi kowa sanin kashi duk wanda ke aikin farin yake nufin Allah da shi Allah ya sani sau da haka Allah maɗaukacin sarki ya sa abubuwan da muke mun yi su don neman yadda Allah ana nuna lokaci ya yi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh